وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan eh, yammaci na litinin 24 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shine yammaci na 19 kenan ko ga watan shida shekara na dubu biyu sha bakwai miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wannan masallaci na masjidus sahaba da ke nan sabuwar unguwar jiyari a nan cikin garin bauchi don za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na goma a cikin wannan sura mai albarka suratu ala imran da yau za mu tashi a farkon aya na goma sha ɗaya mai Allah ya ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الذين فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى كداب آل فرعون وتكمم wannan yanayi wato na waanda sun ka karyata a baya kaman ɗabi'ar mutanen fir'auna ne wallazina min qablihim da wanda sun ka zo su? kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu fa akhazakumullahu bi zunubi shi Allah ya kama su da laifukan su wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne kada wannan kafin kafu tashbih ne wato a wal majrur kuma na wannan da'ab din tunda kafu tashbih ne takan yi jarra saboda haka aka ce ka da'ab ne wato zai zama shine khabar na mubtada wanda yake wato muqaddar wato sai ya zam da'abu ha'ula'i ka da'abi ali fir'auna ɗabi'ar waɗannan mutanen ai kamar ɗabi'an mutanen fir'auna domin adda'ab wani lokaci ana ɗaukan shi al'ada ko kuma ɗauke shi sha'an. wato akan ce wato adda'ab ana nufin ash'an sai ya zama sha'anu ha'ula'i ka sha'anu ha'ali fir'auna ko a ce adatu ha'ula'i Ka adace ali fir'aun wato ɗabi'an waɗannan mutane ko al'adan waɗannan mutane ko lamarin waɗannan mutane irin lamarin mutanen fir'aun sannan kuma al anan ana nufin al'atba wato mabiya ke ba ana nufin al na iyalai ba kamar da muka sani iyalan fir'auna jigo a ciki matarsa ce asiya binti muzahim imra'atu fir'aun wadda hadisin al bukhari ya tabbatar da cewa wato tana cikin fiyayyun mata na aljanna wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata cikin Alkur'ani, cewa matan fir'auna ta roƙi Allah ya gina mata gida a aljanna wa qala Allahu makanan lilladheena إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال الله يا بقى من مثالي قمد ما ترفر أونا إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة yayin da ta ce ya ubangiji ka gina min gida a cikin aljanna ونجني من فرعون وعمله كقاو كثيرة تدني دغ فرعون دا aikin sa ونجني من القوم الظالم su kaga anan al ana nufin wato al atba alun nabiyyi hum atba'u millatihi min al a'jam was sudan wal arab law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala tabi abu lahab wato wannan wa'inna abiyat suna tabbatar da cewa wato al ana sa mabiya a cikin al wato su masu mataki na biyu ko na uku idan an ce alun nabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin wato iyalansa na kurkusa matansa ƴaƴansa sannan iyalansa masu bin su wato danginsa sannan kuma sai iyalansa na gaba wato na uku wanda su ne mabiya akwai hadisi wanda yake hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alun nabi kullu taqi wato iyalin annabi duk mai tsoron Allah saboda haka anan ana nufin al bi ma'ana al asba mar yadda can ma Allah ya ce annaru yuraduna alaiha annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as sa'a. أشد kenan da Allah ya ce annaru النار alaiha guduwan wa ashiya? safiya da maraice ana bijiro ma fir'auna da jama'ansa da wuta a cikin kabari sai Allah ce wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab idan kiyama ta tashi da a sanya iyalai kaga anan atiba ake nufi mabiya fir'auna da a sa su a wuta saboda iyalinsa kan wato ita tana aljanna saboda haka kada bi ali fir'auna ai ka sha'ani ali fir'auna wato ɗabi'an waɗannan kaman ɗabi'an mutanen fir'auna ne wallazina min qablihim da wanda sun ka zo gabanin su abun nufi wato wallazina min qablihim ai qabla ali fir'aun kafin mafiya fir'auna su zo an yi wasu al'ummomi Kaman mutanen annabi nuhu annabi eh, abin nan annabi salih annabi shu'aib wato an samu adawa da samudawa da qaumu ibrahim da qaumu lut duka waɗannan sun zo kafin mutanen fir'auna su mai suka yi Allah ce ka zabu bi ayatina wato sun karyata ayoyinmu wato ayoyi na shari'a da muka turo da shi da galibi ko da kafirai ne ba a samun su da karyata ayoyi na kauniya domin ayoyi na kauniya wato tana daga cikin ayoyin da galibin lokaci ba iya karyata ta domin wani abu ne da mutum yake gani a zahiri wanda kuma gagara koyo ne mutum ba zai iya shi ba man halittar sama ko ƙasa ko yin rai wa mutum ko makamancin haka wannan mutum ba zai iya karyata ba don ya san ba zai iya ba to ana nufin sun karyata ayoyi na shari'a wato ayoyin da manzanni suka zo musu wanda an ka ba su littattafai sai suka karyata ta wato ba su yadda da ita ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari kamar yadda shi ma fir'auna wato ya ƙaryata ainihin wato ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi Musa da shi waɗansu ayoyin na shari'a ne wasu ayoyin ma na kauniya ne wadda annabi Musa ya zo ya mishi wa'azi bayan ya mishi wa'azi sai ya ce masa ko ka zo ne da wani hujja wanda zai gwada min haka gaskiya kai Allah ne ya turo ka annabi Musa sai sake sandansa sandan nan sai ta zama cijiya fir'auna ya gani sai ya razana shine ke ce musu inna rasulakum allazi ursila ilaykum qala inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقدوم فرعون بشيئة أباشي حجة bayan duk an masa bayani ubangijin da ya turo ni kaza kaza ne kaza kaza ne duk fir'auna bai ji nan ba ya goranta wa annabi musa ba a nan gidan muka raine ka ba muka maka kaza kaza da sauransu sai daga baya ya ce to ko kana da hujja annabi musa sai ya gwada musu hujja bayan ya gwada hujja sai ce lalle wannan manzo da yake ce an turo shi gare ku ma ci. shi ko annabi musa bai rama ba sai sake kara masa wata hujja wato ya sake ce masa ubangijin ne da nake maka magana a kai shine ubangijin sama da ƙasa da mahudar rana da mafaɗan cankuna da hankali sun san fir'auna ba shi ya yi sama ba ba kuma shi yayi ƙasa ba kuma bai da iko ce rana ta fito ko ya ce ta faɗi to da ya ƙara kafa masa kusa shine yace kai ku tsaya ku ji la in ittakasta ilahan gairi kai ma in ka rike wani Allah ba ni ba la atsalannaka minal mastunina lalle zan saka a prison life in prison zamu mu saka har ka mutu ba za ka fito ba to kaga kenan wato abin nan kamar yadda adawa da samudawa suka karyata ayoyin Allah wato haka fir'auna ma shi da jama'ansa wato ainihin suka karyata ayoyin Allah subhanahu wataala saboda ya riga ya sanya mutanansa suna bautansa kuma Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fastakhaffa qaumahu faqaru hmm. innahum kanu wato fir'auna ya birki ya razanar da jama'arsa saboda mugun dan addani wato ya kai ma ana jin tsoron sai na yadda baka tsammani sai ya sa in ka je kissan fir'auna a ƙarshe za ka gane hikimar da ya sa Allah maɗaukakin sarki bai ɓatar da gawan fir'auna duk da ruwan da ta ci fir'auna tana da girma amma gawan bai batar, domin a ba da tabbaci ma wani isra'ila cewa fir'auna fa ya mutu saboda in ba ka ba da su yadda ba tsaban tsoronsa da suke suna ganin kamar ba zai mutu ba tunda ya ce ana rabbukumul a'la ya ce shine ubangiji mafi daukaka kuma annabi Musa alaihi salam wato lokacin da ya zo masa ya masa wannan wa'azin ya gaggasa ma annabi Musa maganganu wato ya ci zarafinsa domin ya gwada cewa annabi Musa kaskantacce ne shi ma muryarsa na harɗewa in yana magana sannan kuma yaya za a yi a ce shi yana masarauci mai dukiya mai kaza da sauransu a turo masa wani talakan annabi bai da komai ko sisi bai da shi ya cewa shi shi ne manzo shi yanzu yana nufin shi ne kudin ya zo ya bi kenan Allah ya ce ya ce am ana khairun hada alladhi mahinun min yakadu yubin falawla فألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين kaga da yazo magana annabi Musa sai ce am ana khairun min hadha alladhi ni ban zan na fi alheri ba akan wannan wulakantacce wanda yake wala ya kado ibin ba iya bayani ma in ya zo sai muryan na haɗewa balaula ulqiya alaihi aswiratun min zahab Aida sai a jiho masa wato a turo shi tare da waɗansu warwarai na zinare wato ya zo da dukiya mai yawa in so yake ja mutane daga jikina au a ma'ahu almala'ikatu muktarin ko a haɗo shi da mala'iku a kwamboy ɗinsa suna bayani a kansa cewa shi ne manzan da Allah ya turo shi haka kawai ya fito kayansa ya zo ya ce min shi ba zan yadda ba Allah ya ce fa Allah ku bi zunubihim Allah ya kama su wato da zunubinsu abin nufi ya halakar da su wato bi bi ma'ana bi sababi zunubi? wato saboda zunubin da suka yi wato sakon da suka yi na ƙaryata ayoyin Allah subhanahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kama su da wannan zunubi nasu kuma zunubin da Allah ya kama fir'auna da shi wato na ƙaryata ayoyin Allah da gadara da wulakanta annabin Allah na daga cikin abubuwan da ya rika alfahari da su wato har da wannan kogi da take bin kasan gidansa wato wata kogi da ake kiranta baharu kulzum wadda ita ce yanzu ake kiranta red sea wato baharul ahmar to wannan kogi wanda ita ce take tsakanin wato ta tsakanin afirka da asia sai fir'auna wannan kogin saboda ginin da aka yi na gidan sarautar sa an yi babban gini ne ta yadda an yi wani madatsar ruwa ta kasan gidansa wanda ainihin wato ruwan yana bin karkashin wannan wannan gida to na cikin abin da yake gadara da shi wannan kogin da ke bin karkashin gidansa yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ni kan ba duk musulun nan mulki na bane ni ne nake da jagoranci a ta wannan ruwa ma kogin da kuke gani ta kasan gida na yake tafiya wannan ruwan da yake alfahari da shi sai Allah ya halakar da shi a cikin ruwan shi Allah ya ce fa akhadhahumullahu bi zunubihim saboda haka kaman an musu aljaza'u min jinsil amal wato abin da yake gadara da shi da shi kuma Allah madaukakin sarki ya halakar da shi a lokacin da ya bi annabi Musa da ainihin wato jama'ansa bayan sun yi bitin ɗin wato abin nan fir'auna da mutanensa a fadan fir'auna an tara jama'a su zo su yi kallo saboda fir'auna a itikadinsa annabi musa matsafi annabi musa kuma ya zo ya buga da matsafa su kuma matsafa suka ga abin da ya fi ƙarfin tsafinsu duk abin da suka jefa duk abin da suka jefa suka burkita mutane suka razana har shi kansa annabi musa annabi Musa ya sake nasu sai ta cinye duka gaba daya ta dawo tana raba ido tana jira a sake sako wani ta sake lamu din sai suka kai wannan nashi ba tsafi ba saboda haka suka ce sun yi imani duk suka fadi suka ce sun yi imani sai annabi Fir'auna ya ce ba zai yi ba dole ne wannan abu mitin In eh, inda hula kabiru kuma lazi allama kuma sihir lallai annabi Musa nan shine ogan kwatsafi dama duk shi ya training ku. Kada kuka zo shi ne kuka yi mitin daga waje cewa an zo ga yadda za a yi ku sani duk wallahi sai na yanke hannayen ku uqatti anna aydiyakum wa kuma min khilafin ban na kun fi in na nakhli wa la na ayyuna ashaddu azaban wa Sau saboda haka yake zan yanke hannunku na dama da ku na hagu kuma duk zan ire ku a jikin ku tittiran wato ainihin dabinai kowa zai ɗanɗana ya ji to abin mamaki shine mutanen da suka imani a lokacin kuma suka doge suka gwada wa fir'auna cewa ai ba zai taba yiwa mu saki abin da muka gani na gaskiya mu zo mu bi ka ba suka ce faqdi ma anta qadi inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya kai abin da zaka yi iyakanka ka kashe mu ne an je kiyama kai ma ba kowa bane fir'auna wannan abin ya dame shi saboda wannan maganar da suka kai ma yasa aka kasa taba su aka ce dai a bassu su tafi gidajensu in ya so za a kira mitin da daddare a game za a yi da su su wannan lokacin kuma sai Allah ya ba su izini ya ce to su kuma maza maza su fita so da aka cikin dare wato Allah ya ce masa an asri bi ibadi laylan وابن نقو فاضرب لهم طريقا في البحر لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى wannan maganar da Allah ya gaya wa Annabi Musa shine yasa Annabi Musa da aka je bakin kogi ya gwada musu za su wuce su kuma suka yi shakka saboda tun da daddare Allah ya ce kai tafiyan dare da su ku je ku bi cikin kogi da ku same ta tana bushe wannan kogin za ku bi cikin ta a bushe duk daga ruwan a ciki amma za mu busar da ita fadrib lahum fil bahri wa fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan Allah ce ka bude su cikin kogi busasshen nan la kafu darkan kar kai tsammanin za ku dilmiye saboda haka kaka ji wani tsoro sai sa annabi Musa je da confidence ya je har bakin kogi bai kama wani hanya bai bi direct inda zai je bakin kogi lokacin da su kuma suka iso bakin kogi suka tabbatar cewa yanzu kan hanya ta gama tikewa daga su sai kogi ne kuma babu jirgin ruwan da zai iya kwashe su a wannan lokaci shi ko fir'auna bayan an gama mitin an ce kawai a kamo su da safe an fita ya ka samu basu saboda haka kafin hantsi sai aka ce maza maza a shirya ba ba atba'u mashirfi ليهديهم الله ta'ala ya ce fir'auna ya bi su ne da lokacin hantsi wato hantsi na dagowa aka fahimci ba su gari sai aka ce a bi su saboda aka sai aka bi su lokacin da aka isa bakin kogi to sai gaba wato fir'aun annabi Musa da jama'ansa suna iya hango wato ainihin fir'auna ma da jama'ansa saboda haka a lokacin kawai suka ce qala ashabu Musa inna lamma falamma tara إذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين to lokacin da suka iso bakin ruwa sai Allah ce kala ashabu musa inna lamudrakun to falamma tara aljam'an yayin da bangarorin suka ga juna fir'auna ya hango su su ma mutanen annabi musa suka hango shi saboda haka yanzu tara aljam'an rundunonin guda biyu kowa ya ga kowa saboda haka mutanen fir'auna suna ta shirin kawai bari su zo su kammala da su tunda wannan ba yaƙi suka fito ba sun fito guduwa ne ne suka ce inna la mudrak wato yadda suka faɗi magana suna da tabbas kawai sun mutu ba yadda za a yi sun tsira so sun zo da wato harafin taukidi suka ce inna lallai mu la mudrakun wallahi mun halaka ba yadda za a yi a ce mu tsira ne shi ku Musa yana jin su ya san Allah ne yake masa su tafi yace kalla yace kar ku yi wannan magana ma iya rabbi hadi ina tare da ubangiji na zai shirya da ni suka ce ta ina ai ba mu ga ta inda ubangiji zai shirya da kai yanzu dai kan kawai ɗayan biyu ne ko mu fada a ruwan nan mu mutu in mun fada dama tabbas mu mun mutu kawai mun san ba wanda zai tsira ko mu jira a zo a kashe mu shi ne Allah ya mishi wahayi ya ce buga sandansa ya buga sandansa sai ruwa fa ta dare gida biyu saboda haka ta dare gaba ɗaya ta miƙe ta zam kamar ganuwa tsikau tana tsaye sai da ta yi ƙofofi wato hanyoyi guda goma sha biyu malamai suka ce gwargwadon asbab wato na banu isra'il gidaje gidaje ko tsatso na banu Isra'il, haka aka yi hanyoyin kowanne da nasu wasu malamai suka ce har hunduna ma aka yi musu a tsakani dan kuna tafiya ku kallon zuwa in can ma dan ku samu tabbas cewa <laughs> ba su samu matsala haka suka rika tafiya suna tafiya amma ga ruwan yana tseke kau suna ganin sa kuma ga su kifaye su kowa a ciki suna ta hidimar su amma kuma ruwan bai zo ba saboda Allah ya gwada ma banu Isra'ila cikakken ikon sa tabbatar musu da cewa annabin da ya turo musu annabi ne daga wajensa to shi ko fir'auna daga zuwansa shi bai taba ganin ruwa yayi haka ba amma saboda Allah ya rubuta mishi halaka ya je shiga kaga da bai kamata ya shiga ba da zai tsaya ya ce a'a ba zai yi ba wannan mutumin ya fi karfi na a'a ina shikenan sai ya zo wato ya shiga cikin wannan ruwa lokacin da ya shiga ruwa su kuma in can suna gaban fita saboda haka ya riga shi da jama'ansa sun kai tsakiya babu yadda za su Allah ya ce ruwa ya haɗe shikenan sai ruwa ya haɗe shine fa akazahumullahu bi zunubi Allah ya ce wallahu shadidul ikka Allah na da tsananin ukuba in ya tashi kama ka sai ya sa auna da ga wannan yanayi ya rasa ƙadda zai yi sai ya ga to yanzu kan abin da ya kamata masa kawai ya yi imani kawai ya ce ya yi imani tunda dai yanzu ba mafita ya tabbatar cewa mutuwa zai yi kuma ashe fir'auna yana da masaniya akan duk abin da yake saboda haka ya sa annabi Musa ba ƙarya yake lokacin da ya ga dulmiya ta kama shi yace amantu annahu la ilaha wa ja'alna li bani isra'ila al-bahra atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adama hatta abin da ya faɗa ya ce amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin yace shi ma yayi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi kuma yana cikin musulmi wannan Allah yace bai yadda ba al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu ne fir'auna bayan ka a baya ka saba kayi tabarna kana cikin babarna ta anyi anyi da kai ka gyara kaki sai da yanzu kaga zaka mutu ai ba zai yi ba wanda yake gwada cewa mutumin da ya zo gargara to in yace zai tuba ma Allah ba zai karɓi tubansa So ka duk al'ummomin da azaba ta zo musu in sai da suka bari azaban ta taso to ko ba za ta koma ba amma idan suka ji labari annabin su yace to lalle azaba fa tana zuwa sai aka ce to jama'a maza maza a tuba fa a gyara kafin ta taso to Allah zai dakatar da ita amma in ya dago ta to wannan kuma kawai sai dai ayi hakuri kowa sai ta tafi da shi Allah ya ce falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wa ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen falam yakun yanfa'u falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnah الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون kaga wannan shine sunnan Allah Allah ce falamma ra'au ba'sana yayin da suka ga azaban qalu suka ce amanna billah mun yi imani da Allah wa kafarna bima kunna bihi mushrikin duk abin da muke hada shi da Allah yau mun kafirce masa mun yadda Allah shi kadai ne amanna billahi wahda sai da suka kira wato ɗayantaka don tabbatar da cewa abinda suke nufi da imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai suka ce amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin wato su da kansu sun yarda da shirka suke Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum wannan imanin su wallahi bai musu amfani ba lamma ra'aw ba'sana da da suka bari wai sai da suka ga azaban tana zuwa kafin suka ce sun yi imani Allah ya ce sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wannan sunnan Allah in kuka zamba ku gyara ba sai da azaba ta zo to sai ta game ku kawai amma idan kun gyara kafin ainihin wato zuwan zuwanta to shikenan wannan Allah madaukakin sarki wato zai yafe muku zai muku ainihin wato afuwa akan abin da kuka yi saboda haka Allah subhanahu wataala wato ya kama su da ainihin azaba wato abin nan ya gwada cewa lalle azabansa wato tana da tsanani aka zakumullahu bi wato Allah ya kama su da zunubin su wato saboda zunubin da suka yi domin shi Allah madaukakin sarki ya zaluntar mutum duk abin da kaga yayi ma mutum ya masa ne daidai da abin da yi wajen lada ne Allah yake kara ma lada amma wurin zunubi Allah bai kara ma laifi a daidai laifin da kai ne kawai shi ne abin da zai baka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsal wanda yake kyakkyawa sai a bashi gomayyanta amma man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa misla ba a ƙara mishi ba a bashi wani sakamako sai daidai abinda ya aikata saboda haka fir'auna da jama'ansa abin da suka yi sun cancanci wato Allah madaukakin sarki yi musu irin wannan azabi wannan abin da yake gwada mana wato shine Allah subhanahu wata'ala yana halakar da mutane saboda laifinsu duk lokacin da kun shiga fitina ya kamata ku zo ku yi karatun tanis wa kan ko da kai kaɗan kan kaga ka shiga wani damuwa ko ka shiga fitina bayan da kana cikin sauƙin rayuwa da sauransu ya kamata ka zauna kai nazari me ne wani abu ne kake yi wato na laifi tsakaninka da ubangiji kai kokari ka bari ka tuba ta iya yiwuwa ubangiji saboda wannan laifin ne ya sa ka a cikin wannan damuwa kuma ba dan komai maka haka ba dan ya dawo da hankalinka ka gane cewa bin sa ne kadai zai samu maka da rayuwa wadda take mai daɗi al'ummomi da dama Allah ya halakar da su saboda ainihin wato su. saboda ka zunubi sababi ne daga cikin sabubba na kawo fitina a cikin ƙasa wato sababi ne na kawo fitina a cikin gari sababi ne na kawo fitina a cikin rayuwar mutum da dukiyarsa da iyalansa in har mutum ya ɗauki zunubi a matsayin abun yi ba tare da kuma yana ganin ma cewa yana yin wani laifi ba wato ba yana saba ma wani ne wanda kuma wanda yake saba masa ya cancanta ya ji nauyinsa ko ya ji kunyansa ko ya nemi gafaransa ba to Allah in yana son sa zai iya jarraba shi dan ya hankalta ya gane in ko Allah madaukin sarki ya riga ya kyale shi sai ya bar shi yayi ta zanubin a matsayin istidraji wato yana mishi talala ne kaman sake ran da ya kama shi kuma ba zai iya kubcewa Allah ya bamu misalin wata alqarya yace wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله wannan gari da Allah ya ba mu labari a kanta ya ce wa daraballahu masalan qaryata Allah ya buga mana misali game da wata gari kanat aminata wato gari ne wadda take akwai aminci ana zaune lafiya mutma'inna mutanen garin kowa zuciyarsa a nitse yake saboda yana da abin da zai ci na da abin da zai sha na da inda zai kwanta ai in kana da wannan aka ce mallakan ka ne kaga kana da nitsuwa a zuciyarka in kaga kana burkice babu abin da za a ci a gidanka ne to saboda haka Allah ya hada musu abu biyu ga zaman lafiya ga kuma rashin yunwa domin wannan shine rikima mafi girma da Allah ya ya goranta wa mutanen Makka da ilafi quraish ilafi mrihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt yace su bauta wa ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min kaw wai na abubuwa guda biyu dole ne duk wata jagoranci duk wata hukuma ta yi kokare ta ga cewa ta yi fada da waɗannan abubuwa ma mutanen da suke jagorantar su idan ba su da tsoro kuma idan ba su da yunwa domin duk sababin natsuwa da jin daɗi da walwala a jikin waɗannan abu biyu suke idan mutane suna da aminci sannan kuma suna da abin da za su ci Allah ya ce to ga wannan garin kanat aminatan akwai aminci wato akwai security akwai zaman lafiya sannan kuma mutma'inna wato akwai nutsuwa kowa hankalinsa a kwance yake dan yana da abin da zai ci a gidansa ya atiha dan ya kara maka bayani ka gane cewa mutma'inna ana nufin suna da abinci sai Allah ce ya atiha rizquha ragadan wato arzikin su na abincin su na zuwa da yalwa ta kota ina ana samun abinci min kulli makan daga kowane bangare kowane angles ana kawo abinci ta kota ina sai Allah ya ce fa kafarat bi umil sai ta kafirce da ni'imar Allah wanda zamu zo gaba mu je wato a aya da ta magana akan zugina linnas tana ishara ga cewa shi kuma matsalan dukiya in yayi yawa yana yana kawo kafircewa wato in mutum kuma ya samu walwalan ya zama bai dan takura ba sai ya manta da Allah sai sa za ga yawanci annabawa talakawa ne suke mun saboda to shi talakar dama mai samu ai ban mai ba ba annabin kawai ya kuma sai ba yi da komai in bai ba Allah ba to me dai yi shirme saboda haka sai Allah ya ce sai da dukiyar ta wata fa kafara bi al'umillah sai suka kafirce wa ni'iman da Allah ya musu fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana musu wato tufafi na yunwa kaga musiba ta farko wal khawfu sai tsoro sai kuma aka cire musu zaman lafiya waɗannan abu biyu <clears throat> da Allah na so birki ta dan adam to ya hada shi da waɗannan saboda haka duk abin da zai sa ka shiga hankalinka ka koma cikin taitayinka ka san ba wanda zai iya kama dauki sai Allah to sai Allah ya jarabe ka da waɗannan abu guda biyu tukunna ka gane idan Allah ya kama fitina na rashin zaman lafiya to sai ka rasa me amfanin zaman ka a duniya domin da ka rasa abin da yake maka daɗi saboda kullum hankalinka yana tashi kullum kana cikin damuwa a irin wannan lokacin ne za ka ƙare ka yadda cewa fa ba wanda zai iya fidda kai sai Allah domin za a wayi gari wanda aka ce mai tsare ka ne shi ma security yana tsoronka kai kana tsoron sa shi yana tsoron ka saboda haka yana ganin ka bai yarda da kai ba kai ma kana ganin baka yadda da shi ba saboda yanayi ta iya yi wa yanzu wani abu ya motsi a ganga da shi ya je ya harbi ya ce a ka kawo masa ataki ne kuma babu gaira ba dalili kawai wata keke ne ta faɗi shi kenan zai buɗe wuta saboda shi ma dama ba a nutse yake so idan ba a zaune lafiya ba wani wanda yake yadda da ɗan uwansa saboda haka kaga kenan wato zaman lafiya ba ƙaramin jari ba ne babban abu sannan sai yunwa Allah maɗaukakin sarki ya ce to sai ya jarrabe su da tsoro ya kuma jarrabe su da ainihin wato yunwa Allah ce bima kanu yasnau saboda abin da suka yi ne da hannuwarsu walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabu ai manzo ya zo musu suka ƙaryata shi fa akhadhahum azab yawmil dhulla Allah fa akhadhahum al'azab wa hum zalimun sai Allah ya kama su suna masu zalunci wato suna zaluntan kansu ne zaluntan da suka yi ne sun ta manzon da ya zo musu saboda haka kenan wannan yana gwada mana cewa wato kafircewa ni'ima Allah yana sa Allah madaukakin sarki ya jarrabe mutane da musiba <clears throat> ko ya jarrabe su da ainihin wato fatara ko da yunwa aya ta gaba قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل يا يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل كفدا للذين ga waɗanda sun ka kafirta satuglabuna kace da sannu za a yi rinjaye akan wa tusharuna ila Nama kuma za a tada ku zuwa ga wutar jahannama wa bi'sal mihadi wato mashin fida ta yi muni da aka ce duk ka gama rayuwanka kuma a guta zaka kwanta ka samu mafi munin mashin fida to anan malamai suka ce wato wannan kira ko umarni da aka bayar wa annabi sallama an umarce shi isarwa kafirai yana yin nuni zuwa ga mahimmancin sakon da an ka bashi domin umarni wato akan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne kala uku akwai wanda akan ba shi umarni shi kansa kai tsaye da shi ake yi amma kuma ana nufin al'ummarsa akwai wanda kuma akan yi kai tsaye da shi wanda ya shafe shi ne shi kadai akwai kuma wato wanda ake fuskantarwa gare shi a ce masa ya faɗa wa al'ummansa ko ya faɗa ma wasu jama'a cikin al'ummansa wato in mun lura da ya wa nabiyu za tallaftumun nisa'a za mu ga da annabin ake yi amma ana yi ne da al'ummansa ya kai wannan annabi sai aka ce iza tallaftum kaga an kira annabin mufradin shi shi kaɗansa amma da aka tashi umarnin sai aka ce in kun zo sakin mata sai aka kawo shi da jam'i kaga wannan an yi da annabi ne amma ana nufin wa ana nufin al'ummar sa li iddati amma da aka ce alam nashrah laka sadraka wa da'ana anka wizraka kaga wannan da annabi ne shi kada yake wanda bai shafi kowa ba Allah ya alwata mishi kirjinsa ya daga masa laifinsa ya na sauke bayan kaga wannan shi kadansa ne kar wani ya zo ce shi ma an masa haka a'a wannan na annabi ne so amma kaga irin na nan kullin na kafaru wannan da annabin ake amma an ci zaɓi wasu mutane a cikin al'ummansa ya yi magana da su direct saboda haka yanzu ana ce da shi wato yayi magana da kafirai waɗanda suke cikin al'ummansa ya gaya musu satugulabuna da sannu za a rinjaye ku a wata kira'an sayugulabuna wa yuhsharuna Wadda ita ma kira'a ce sab'iyya wato satugulabuna abin nufi muminai za su yi rinjaye akan ku kamar yadda Allah ya ce wallahi izzatu wal rasulihi wal mu'mini izza ta Allah ne da manzonsa da kuma ta mu'minai to Allah ya rubuta mu'minai cewa in dai har sun tsaya akan imani nagari da aiki na kirki sun yi imani da Allah hakikani ba su hada shi da kowa sannan suna aiki nagari to Allah ya rubuta za su yi rinjaye akan kafirai كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا rasuli Allah Allah ya rubuta la'agliban ne yace wallahi zan yi rinjaye ana inji ubangiji shi wa rusuli yace da manzan da manzona ko manzannina inna allaha qawiyyun aziz Allah mai karfi ne mabuwayi ba wanda ke wato rinjayensa saboda haka mumini na gaskiya wanda imani kuma ya tsaya da aiki na kwarai wato ba ana nufin zallan imani da baki ba imani da baki kawai mutum ya rika cewa shi mai imani ne alhalin ayyukansa bata gaskata haka ba wannan ba zai sa yi nasara akan wanda yake ba musulmi ba Allah ya ce wa minan nasu mai kulu amanna billah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa Allah ya ce akwai daga cikin mutane wanda ke cewa imani da Allah da ranar lahira amma na baki ne sai Allah ya ce ma hum mu'mini wala ba mu'minai bane me yasa saboda aikin su bai gaskata abin da suka faɗa a bakin su saboda ka ba zallan iddi'ai bane abinda ake nufi shine lallai mutum ya gaskata abin da yake faɗa a bakin su wannan da cikin abin da yasa wato al'ummar musulmi a yau zaka iya ce wato kafirai a duniya sun rinjaye sun kuma fi karfin su amma Allah ya ce buna a gaya musu za a rinjaye su amma yau sun rinjaye musulmi ba don komai ba saboda musulmin sun sake asalin addinin su babu imani na hakika sai da imanin baki wato taron tsitsiya ne wanda yake babu shara wato kowa kawai cewa ke shi musulmi ne kawai shi mai imani ne amma kuma imanin ba na gaskiya ba akwai abin da ya rike yake kira cikin matattu ko cikin rayayyu akwai abin da yake itikadi a cikin ransa wanda zai iya biya masa bukata ko yayi masa damuwa akwai wato ainihin kabarburan da yakan je yana kiran masu shi dan su biya masa bukata ko makamancin haka kaga waɗannan da ire-iren su dukkan wani nau'i na shirka da mutane suke yi a ƙasashe daban-daban waɗanda suke ƙasashe ne na musulmai yana daga cikin abin da ke wato ruguza wannan imani nasu kuma zai sa ba za su samu taimakon Allah akan kafirai ba domin a daidai lokacin wato bambancin su da kafiran kadan ne tunda su dai yanzu kawai imanin suna dai fada a baki wanda su kafiran ba za su yadda su ce su masu imani bane amma ba su da bambanci tunda shi imani ana maganan ta Allah ne wato da ainihin bauta saboda haka lallai ne waɗannan kafiran in dai muminai suka tsaya suka rike imani da gaske to fa babu ko shakka wato za su yi nasara a kansu sannan kuma wato sharuna ila jahannama za a tayar da su zuwa ga wutar jahannama duk abin da suke da shi na dukiya za su kashe don kare kansu ko kare addinin su to sai musulunci yayi rinjaye a kansu sai sa lokacin da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nan a rayuwarsu wato sun yi abin da yake abin mamaki sun karaɗa wannan duniyar kaf kafin su ƙare kuma sun kai musulunci kuma ko ina sai da suka kafa daula ta musulunci saboda ƙarfin imaninsu da tsayuwansu akan abin da yake na daidai daular farisa tana cikin manyan dauloli wadda ita ta kunshi ƙasar iran da ƙasar iraki wanda daga nan bodan asia ya tashi kasar iraq tana yankin larabawa iran tana ainihin yankin asia daga nan wannan daula ce a lokacin makekiya wanda ana ji da ita daula ne na waɗanda suka yi fice wajen bautan wuta amma sai da musulunci ya kammala da wannan daular gaba ɗaya ya mai da ita kasar musulmi ya wuce ya yi gaba ya tafi daular rumawa italiya wannan yankin kaf yanki ne na turawa a lokacin kuma suna abin nan kiristoci ne amma sai da musulunci ya je kai addini wurin nan ma ya mayar da ita su spain da sauransu duk waɗannan garurruka su taki duk waɗannan da ba musulmi ba ne wuraren duka musulunci ne ya kai addini kuma ya mayar da su headquarter ma na musulunci kamar spain ta taɓa rike daular musulunci a tarihi kamar turkey ta rike ita ma daular musulunci a tarihi wanda daga baya yanzu duk sun zama ma ba kasashen musulmi ba musamman irin su Spain ba kasar musulmi ba ne sai dai akwai musulmai kawai ciki amma ba su ne masu rinjaye ba haka har China sahabbai sun kai musulunci har wannan yanki wanda yasa zaka ga yankin Malaysia take da ainihin wato tana da boda da China abin nan a tsarin a tsarin map wadda zaka ga kasa ce ta zuriyar ɗin musulmi wanda yake gwada ma musulunci ya jima wato a wannan yanki ka shigo afirka wannan eh, yammacin afirka biladis sudan sahabbai sun zo har yankin chadi sun kawo musulunci wato wannan wurin wadda wannan tafkin chadi kawai ya hana su shigo wannan yanki ta wato kasar arewa a najeriya ce saboda ruwa saboda haka sun yi yawo duka sun kai musulunci ko ta ina kuma musuluncin ya karbu kuma ya zama abin alfahari a waɗannan wuraren a waɗannan lokacin ba wani abu ya sa haka ba saboda riƙonsu da wannan addini na hakika wato sun ƙudurce samuwar Allah cikin zukatarsu sun yadda mashi kaɗai da su bauta domin alƙawarin Allah ne wa'adallahu allazina amanu wa'adallahu amanu minkum wa amilus salihati la الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر sharaɗin da Allah yake nan Allah ce yayi alƙawari qala Allahu allazina amanu wa amilus salihati minkum Allah yayi alƙawari mu wanda sun kai imani suka yi aiki na kwarai daga cikin ku la yastaklifannahum fil ard Allah ce wallahi zai shugabantar da su a bayan ƙasa kamar saklafa allazina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da waɗanda sun ka zo gabanin Allah madaukakin sarki yace wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi Allah zai ba su dama akan addinin da ya yarda musu ya zama ita ce take da rinjaye a bayan ƙasa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zai canza musu da tsoron da suke ji su dawo cikin aminci sai Allah ya ce to amma fa sharad. daya ne ake so su cika wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya abudunani wala yushrikuna bi shay'a su bauta min ni kadai kada su hada ni da ku. hada ni da komai zai sa duk wannan alƙawarin da aka musu ba zai samu cikawa wannan yake nuni da cewa rashin tsayuwar musulmi akan tafarki na ubangiji na daidai yana daga cikin abin da yasa wannan alkawari da annabi ya gaya wa kafirai ba zai iya tabbatuwa ba har sai musulman sun gyaru in har ba su gyaru ba daga wannan bangaren ba za su iya cin nasara ba saboda haka yasa daura mutane akan aqida ta kwarai tauhidi gangariya shine awwalu ma yajibu alal mukallafi wato duk wanda zai yi da'awa zai kira mutane zuwa ga addini to abu na farko ya dora su akan akida ingantacciya tauhidin Allah a kadaita Allah kar a hada shi da komai dukkan wani bid'a da zai kai zu mutane zuwa ga shirka ko ya raba su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tace shi a wanke shi a fidda shi gangariya wa mutane a gwada musu hakikanin addini sai yasa shi kansa malam mai alari yace farkon abin da ya zama wajibi akan kowane maliki sai ce tashihu imani wato gyara imanin shi inganta imaninsa wato aqidar nan ita ce al-aqidatu awwalan in baka gane tauhidi ba fagamniya kawai zaka ta yi kai dai sunanka kawai kana musulunci ne amma za a yi ta kwallo da kai ka shiga nan ka fita nan baka gane waye ubangijinka ba ba wa kake bauta ba saboda haka Allah ya ce a gaya wa kafirai satughlabuna za a yi rinjaye a kansu wa tusharuna amma da wannan ka'ida da muka faɗa sai mutun ya cika wannan sharri saboda haka Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah aya ta yi daidai da abin da wannan aya na nan ta faɗa wallil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam sai Allah ya ce a ƙara gaya musu innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum su kafirai suna ciyar da dukiyarsu ne liyasuddu an sabilillah dan su tsara mutane daga hanyar Allah Allah ya ce fasayunfiquna sannan za su yi ta ciyarwa summa takunu alaihim hasara kuma ya zama hasara gare su summa yughlabuna kaga kalman alghalaba ya sake fitowa sa'annan a rinjaye su na kafaru waɗanda sun ka kafirta ila jahannama yuhsharu za a tattara su kamar yadda nan ta ce tace wato sharu na ila jahannam saboda haka Allah ɗaukakin sarki yana da cikakken sani game da su da abin da za su aikata saboda haka ya gaya musu a gaya musu su kwana da sani wanda duk ce kafirci zai yi aikin banza zai yi in ma zai kashe kuɗi ne don ya hana yaduwar musulunci a gidansa sai a zo a musulunci yi ta damuwa a ce kai ne fasto mai kaza mai kaza sai a ce wata yaka ta musulmi ka ce za ka yanka ta bishir mai kake ta riga ta musulmi ko a yanke ta tafi kiyama ta riga ta to wannan Allah ya ce a ga maka satuglabu za a rinjaye ka saboda haka gwamma ka zauna ka fahimci abinda masu da'awa suke kiran ka aka me bayani me kaza me kaza me kaza kai kyam da zuciyarka ka roki ubangiji ya gwada ma abin da yake na daidai ka karba ya fi maka zaman lafiya idan ba haka ba duk zaka kashe kudin nan zaka bata lokacin nan za a yi rinjaye akan ka kuma watu sharuna ila jahannam wannan shi yafi muni dan an yi rinjaye akan ka a duniya ne amma a je kiyama a ta da kai kuma a kai ka zuwa wutar jahannama wannan abu ya muna na kwarai da gaske sai sa Allah ce bi isal miha tir da mashin fuda ta zan ita ce wuta Allah ya kiyaye saboda haka Allah madaukakin sarki ya kara da cewa kad kana na lakum ayatun fi فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء madaukakin sarki yace kad kana lakum ayatu hakika aya ta kasance gare ku fi fi'atayn iltaqat tsakanin tawaga guda biyu da suka hadu fi'atun tuqatilu fi sabilillah tawagan da take yaki dan daukar kalmar Allah wa ukra dayar kuwa kafiratun ta kafircewa Allah ya raunahum su in din suna kallon su mislaihi wato sun rufanya su gida biyu ra'ayal aini a ganin ido Allahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafa wanda ya ga dama da nasararsa na fi dalika la ibratan li ulil absar cikin abinda an ka ambata akwai abun daukan izina ga ma'abuta hankula wato idan ka lura da wannan aya zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana ishara ne zuwa ga ainihin wato wani abin da ya faru wanda galibin malamai sun ce wannan abin ya faru ne a yakin badar wato lokacin da aka zo yakin badar kafirai sun fito wato domin su kammala da musulmi lokacin da suka fito lallai muminai a lokacin za su yaƙi ne don ɗaukar kalmar Allah ko don kiyaye addinin Allah su ko kafirai a lokacin ba sun zo ne don komai ba sai don su disashe hasken addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma Allah ya gwada ma muminai kafiran sun yi dobulin ɗinsu to ya gwada wa muminai kafirai cewa sun yi dobulin dinsu to mai hikimar da ya sa Allah maɗaukakin sarki wato ya gwada musu haka idan ka duba wato wancan aya ta cikin suratul anfal Allah ya ce idh yurikumuhum idh izil wa idh fi a'yunikum qalilan ويضللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع ka wanka kalli wancan aya za ka kamar an samu wato iskali tsakaninta da wannan aya domin Allah ya ce wa iz yurikumu tun lokacin da Allah ya gwada muku su izil taqaitum lokacin da kuka haɗu fi a ayunikum kalilan idan kuka gansu ‘yan kaɗan wayu kallilukum fi a ayunihim kuma ya ƙanƙanta ku a idanunsu da ya ƙadi Allah amran kana maf'ula don Allah ya hukunta abin da ya riga ya yanke faruwarsa wa ilallahi turja'ul umur wato zuwa ga Allah makoma suke abin nan al'amura suke koma kaga anan Allah ya ce ya kankanta kafirai a idon mu'minai ya kankanta mu'minai a idon kafirai a amfali kenan anan kuma da muka karanta sai Allah ya ce wa ukura kafiratum yarawnahum mislaihim ra'ayil ayn wato ga mu'mine suna ganin kafirai sun yi dobulan su a ganin ido kafirai sun yi dobulan nasu to ina kankanta wanda can aka ce wato an kankanta kafirai a idon mu'mine an kankanta mu'mine a idon kafirai za a ce mutum kaɗan ne in yayi dobulan naka ai ba za ka gan shi kaɗan ba ko lallai da yawansa za ka gan shi duk aka ce ya fi ka yawa har ya ya ka biyu ba za ka masa ganin kaɗan sai malamai suka yi ƙoƙarin fayyace tsakanin waɗannan ayoyi guda magana ta farko suka ce Allah maɗaukakin sarki wato ya yi amfani da salo ne guda biyu a wannan yaki. wato salo na farko shine ya ƙanƙanta lokacin da aka zo aka ce ga kafirai can ga muminai nan wato sai Allah ya gwada wa mu'minai kafiran nan fa yan kadan ne suka gansu gaba ɗaya ba su taka kala sun karya ba sai mu'minai suka ji karfin gwiwa ɗan wayin nan ne suka fito a buga mana su ma kafirai sai Allah ya gwada musu mu'minai yan kadan ne suka gansu ka ce yan waɗannan ne bari mu zo mu kammala da su to Allah ya yi haka ne don kowa ya ji cewa ya kamata a yi yakin lokacin da aka zo za a buga sai muminai suka ga to ashe waɗannan fa sun ribanya mu wannan yana buƙatar sai an yi da gaske kenan wato dole ne yanzu tun da ya riga ya faru kuma wanda ka gan shi ya fi kai wato ya za ka yi a sai ka rubanye mai kokarinka in ba baka rubanye kokarinka ba ka iya yin nasara a kansa wannan wato daga farkon lamari ne Allah ya gwada musu haka lokacin da aka rinci abe kuma sai Allah ya gwada musu cewa an fafi su yawa saboda haka su ƙara himma dan su yi nasara haka wasu malamai suka faɗa wasu malamai kuma suka ce a'a ai a ce an zo an yakin badar ne musulmai su ɗari uku ne da goma sha biyar kafirai kuma su 900 ne da yan yafi to in ka lura kafirai sun yi dobulin ɗin musulmai gida uku ne to da Allah ya tashi gwada ma musulmai kafirai ya rage su ya mai da su dobulin biyu ina ba ta kun gane yawa saboda haka sai sa anan sai aka ce mislaihim kawai sun yi rubanya ta gida biyu ne a maimakon in suka gansa an rufe uku za su ce to ya za a yi tun da dama can Allah madaukakin sarki ya gaya wa muminai cewa in yakun minkum 20 sabiruna ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital madaukakin sarki daga ƙarshe dama ya riga ya tabbatar da mamuminai haka ya ce al'an kaffafa Allahu an yanzu kan Allah ya muku sassauci da a farkon musulunci sau da musulmai ba su da yawa aka ce in kafirai sun kawo musu farmaki to kowane mutum ɗaya ya tinkarin mutum ashirin Allah ya ce in ku ishirin ne kuka yi karo da ɗari biyu to ku gudu wanda duk ya gudu ya yi laifi to kaga wannan sai an maka training ɗin commandos kai kaɗan ka aka ce kawai kakkatin kare mutum ashirin Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗan ku ne ku tunkari dubu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce al'ana kaffafa Allah ku amu. yanzu kan Allah ya sassauta mu wa alima anna da ya san akwai rauni a cikin ba kowa ne za a iya ce ya haɗu da ishirin kar ya gudu kaga wannan ko cinyewa ne sai su cinye ka tas ba za a sami sauran ka ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce ayyakum minkum mi'atun an samu ɗari sabiratun masu hakuri wanda suka doge ya galbu mi'atai wato za su iya rinjaye akan ɗari biyu yanzu kaga kowane mutum ɗaya a maimakon mutum biyu kenan to kaga ashe idan kafirai suka yi dobulan ɗin ku ɗaya to bai kamata ku gudu ba kuma bai kamata ku ji tsoron su to sai yasa sai Allah ya dawo musu da kafirai cewa dobul ɗin su ɗaya kawai suka yi wato sun yi dobulan ɗin su ne su ɗaya saboda haka maimakon so biyu cewa su ɗari tara ne da wani abu sai Allah ya gwada musu kamar su ɗari shida ne to su kuma suna da masaniya in dai dan su ɗari shida ne kowa zai iya fuskantar biyu ba ba za a samu matsala ba dama tuni Allah ya riga ya ɗaura su akan wannan hukuncin. saboda haka shine ne abinda Allah madaukakin sarki a anan yake cewa wa ukura kafiratun yarawnakum mislaihim kawai sun rubanya su ne wato gida abin nan so biyu saboda haka mislaihim ra'ayal ayn wato sai suka ga sun rubanya yasu wato a ganin ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah madaukakin sarki yana ƙarfafa wanda ya ga dama da nasararsa wato inna fi zalika la ibratan li ulil absar wannan aya tana da bukatan mu kara bayanai akai bayan warware wannan shubhar da ke tsakanin ayoyi guda biyu idan Allah ya kai mu gobe za mu fayyace ta abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada na'am na'am